sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. Ɗaya daga cikin hanyoyin da ƙasa ke samun ci gaba a duniya ita ce hanyar ilimi, musamman abin da ya shafi bincike domin samo hanyar magance wata matsalar da ta addabi al'umma. Wannan ya sa kasashen da suka ci gaba suke ba da muhimmanci sosai ga irin waɗannan bincike da masana ke yi domin ganin an samu nasarar da zai ɗaga darajar masu aikin da kuma ƙasar baki ɗaya. Cutar sankara ko kuma kansa da turanci na ɗaya daga cikin cututtukan da ke kashe ɗimbin rayuka a duniya yayin da masana ke ci gaba da lalubo hanyar samun maganin da zai dinga warkar da ita yanzu haka a najeriya kuma a jami'ar maiduguri an samu wani shehun malami a sashen hada magunguna wanda ya fice wajen nasarar samar da wannan magani na cutar daji ko kuma kansa wanda aka yi wa gwaji a matakai daban-daban kuma aka gamsu da ingancinsa wannan malami shine farfesa isa marta hussein wanda a watan jiya aka yi biki na musamman domin ba shi lambar girma kan wannan bincike nasa da wata cibiyar bincike da horo da kuma tattalin arziki ta duniya ta yi a birnin abuja Yau za mu kawo muku shiri na musamman kan wannan shehun malami da kuma aikin da ya yi. Kuma kamar yadda muka saba, mun buƙace shi ya gabatar da kansa kamar haka. Sunana Professor Isa Marte Husaini, ni Professor da na Pharmacology wajen binciken magunguna daga Jami'an University na Maiduguri. Um, ni ne din wanda na sa faculty din pharmacy din ta samu yanci a wajen nuc da kuma professional body da ana kiran shi pharmacist council of nigeria farfesa marta hussein ya yi bayani kan nasarar da ya samu wajen samar da wannan magani uh, wannan nasarar na samu a kan bincike na wannan cutar da ake kira daji amma muna amfani da itatuwa na gargajiya so mun tattambaye irin masu maganin gargajiya so suka gaya mana ga itatuwan da suke amfani da shi a wannan daji shi da muka je muka cicciro su wajen su sittin sai muka bincika akan breast cancer shi ne daji na nonon mata da kuma daji na kwakwalwa daga wannan muka samu guda goma sha uku wanda suna da amfani sosai suna sa wannan daji ɗin ba za ta yi girma har ta zama masifa jama'a ba. Shehun malamin ya ce binciken da suka yi da kuma maganin da suka samu ya zarce waɗanda turawa suka yi kuma gwaji ya tabbatar da haka. A ba zan ce da na samu mun samu maganin cutar kansa din ba amma Ah, abin da muke ce in vitro binciken da muke a cikin lab su wannan sun fi wanda maganin da turawa suna amfani da shi kuma akwai abin da muke ce animal model kamar mene wa dabbobi da eh, mu iya mu sa daji din a kwakwalonsu mm. sai mu ba su magunguna wannan magungunan sun fi na turawa din akwai mutane kamar biyar haka wanda mun ba su wayansu magungunan mu din shi wannan mai aikin maganin gargajiya din sunan shi injiniya ali musa audu shi ne a ba su mu bai kamata mu ba sai an ja yin clinical trial kamar aiki a asibiti da su masu ciwon daji din amma su um, malaman da suke amfani da wannan suke ba da maganin gargajiya din su za su ya su ba mutane so guda biyar da ya bayar wannan ɗayan kan gabaki daya wanda na nuna ma cewa shi cutar daji din ya tafi gabaki daya amma cutar dajin da muka yi din na baki da kuma wajen wuya din amma ba san ko akwai saura a kwakwalan ko inda ya je hanji ko kuma bon din yake ce bone din kasusuwa <laughs> mm. da kuma liver Mun kuma tambayi Farfesa Marte irin lokacin da suka kwashe suna gudanar da wannan bincike domin samu wannan magani. Tun 2012 muka soma amma ainihin wannan dimin soma 2015. 2015 tun a lokacin yanzu shekaru na uku kenan eh. farfesa marta ya ce yana da yakinin cewa duk inda aka kai wannan magani aka yi gwaji a duniya za a samu nasara tabbas za a iya samu lafiya abinda da yanzu ma muna cikin din muna so mu je mu samo ah, wanda suke da ciwon daji ko guda hamsin ko ɗari a basu wannan magungunan mu gani ko za su warke gaba daya ko kuma za su iya su wannan shekarun su ɗin ba za su mutu da wuri ba hmm, <laughs> don eh, yawanci wanda irin dajin ciwon dajin da suke zuwa mana din hmm. wanda abin ya riga baci gaba daya hmm. wanda asibiti ma sun gaya musu cewa za su iya su mutu irin wannan to ba abin da za su yi dole su dauka magungunan mu eh. mun kuma tambaye shi ko wannan magani na cutar sankaran nono da kwakwalwa na iya aiki kan wasu sankara na daban? a yanzu haka dai ba mu bincika wannan din ba amma a gaban duk muna da wannan abin da muke kira cell lines so daji din mun ciccire a cikin mutane wanda muna a lab din za mu iya mai testing mu gani cewa wannan itace wannan zai amfani ne a dajin mama ko zai amfani a dajin kwakwala ko zai a dajin prostate na maza din wanda yake sa suna fitsari da yawa din nan duk wani bayan da muka gama shekara daya ko wata shida zuwa shekara daya za mu san wayannan ta bakin farfesa isa marta hussein na jami'ar maiduguri kenan wanda ya jagoranci binciken samar da maganin cutar kansa ko kuma sankaran nono da kwakwalwa kuma wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international tare da bashir ibrahim idris Farfesa Ibrahim Iliya, shugaban tsangayar binciken magunguna na Jami'ar Maiduguri, na ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da gudunmawa wajen wannan bincike, kuma shi ma ya tsokaci kan nasarar da suka samu. To, ba ƙaramin nasara ba ne aka samu a ce ana irin wannan bincike a lardinmu na North East. A Najeriya ma muna North East duk da tashin hankali da sauransu. mun mai da hankali aka samu wannan nasara. kuma zai taimaka ba karami ba. Farfesa Iliya ya bayyana irin taimakon da wannan bincike zai yi ga jama'a musamman waɗanda ke yankin da ake gudanar da binciken. Taimako da zai yi shine na ɗaya wannan itatuwa ne da aka samu daga nan itatuwanmu ne na gargajiya. So na biyu uh, zai ba da magani mai arha. zai ba da aikin yi kuma zai bunƙasa noma wannan itatuwan na ƙarshen shi shine at least za a koya wa yaranmu da suke tasowa akan nazari bincike kan itatuwan gargajiya Shehun malamin ya shaida mana cewar a Maiduguri ake samun waɗannan itatuwa da suke aiki da su. Itatuwan shine na ce ma'ana ake samun su. Itatuwan mu ne na nan in kana so zan fita nunu ma wasu itatuwan. Banda ma muna nazari a kai hmm. muna research mu duba amfaninsu da illansu muna kuma bincike a ciki wani irin kwayoyin kemikal ne yake ciki so wayannan kuma bayan mun yi wannan muna gwada shuka shi mu ga ya yake girma da yadda za a bunƙasa noman shi farfesa iliya ya yi kuma ƙarin haske kan magungunan da kuma irin binciken da suke yi To a gaskiya wayannan magunguna magunguna ne wadda masu maganin gargajiya suke amfani da shi shekara da shekaru. So ba wani abu bane boyayye. Kawai muna fito da shi mu kawo ilimin zamani a kai. Mu sarrafa su mu duba wani chemical ne yake da shi, wani illa ne yake da shi, da kuma wani irin amfani itatuwan suke da shi. so wannan kuma yana in ka san chemical za ka iya sani ya za a sha in ka sha ya za ka ji a jikinka da sauransu da kuma wani irin tasiri zai yi wa cututtuka da muke ake amfani da su don akwai itatuwa da muke hiv aids akwai na diabetes akwai na epilepsy akwai na cancer din jeji to masu sauraro saboda karancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri amma da ikon allah idan kun biyo mu mu na gaba za ku ji ƙarin haske dangane da wannan bincike da waɗannan shehunan malamai daga jami'ar maiduguri suka yi wanda ya za ka yi daga darajar najeriya a madadinsu wato farfesa isa marta hussein da farfesa ibrahim iliya da sashen hausa na radio france international sai kuma wakilanmu muhammad sani abubakar da bilyamin yusuf da suka ba da gudunmawa wajen haɗa shirin bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya.